sauraro barkanmu da sake saduwa a zauren zamantakewa. Shirin zamantakewa mahanga ne da ke nemo hanyoyin fahimta tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin. Malamai da fastoci da buɗe hajaja. kai Allah fahimta ta rashin cikakken fahimtar tauhidi da sauran sharuɗa da addinai suka kunsa yakan janyo munanan fahimta tsakanin addinai da mabambantan aƙidu A lokuta da dama irin waɗannan rashin fahimta kan zame gardama, a wasu lokatai ma har ya kai ga saɓani da ta da jijiyar wuya da kaurewa da faɗa da kashe-kashe. Masana musamman waɗanda ke aikin wanzar da zaman lafiya na iya ƙoƙarinsu wajen faɗakar da al'umma da mabiya addinai kan yadda za su bi ƙa'idodin addinansu don samar da fahimtar juna ba tare da tashin hankali ba. Ga yadda hirar mu ta kasance. Mun sani cewa Najeriya ƙasa ce da take da addinai daban-daban sannan kuma mun san cewa a cikin addinan nan akwai ɓangarori daban-daban a cikin addinin krista za ka samu akwai ɗariku daban-daban a cikin addinin musulunci akwai aƙidu daban-daban waɗanda a cikin koyaswansu wani lokaci akan samu ɗan ƙananan bambance-bambance wanda shi ma yakan zama matsala musamman a cikin al'umma sannan kuma ya kamata a ce mutane addinin na ya taimaka musu har su samu waraka su samu zaman lafiya tsakaninsu dukan littattafan wannan da Allah ya bamu ya bamu ne domin mu ya zama mana alƙibla ta yadda za mu yi rayuwa zama mana da daɗi ba dai ya zama da tashin hankali ba muna da baki da suka shigo zauren su a uh, mr austin uh, dacin daliyar barka da zuwa wannan uh, zaure namu suna idar da gaisuwa yawa wato sai kuma alhaji salis bashir to jama'a barkamu da wannan lokaci yawa gode wa allah da samun wannan zarafi yawa bari fara da kai mr austin da yake kana aikin zaman lafiya ba wani sabon abu ne ayyukan da kuka saba yi ne yaya tattaunawa tsakanin addinai ko kuma addinai daban-daban ko kuma kamar yadda ɗazu na yi magana addini guda ne amma akwai bambancin fahimta na wayansu bangarorin addinai ɗin yaya yake wanzar da zaman lafiya kamar aƙida kenan. na farko dai zan nuna godiya saboda wannan zarafin da aka ba mm. mu tattauna mm. wato shi zaman lafiyan ba kaman biki ba ne mm. wanda za ka yi in aka gama suka tafi saboda tashin hankali ba shi da lokaci da yake zaba ya tashi to an yi bincike sai aka duba cewa a cikin tafiyan zaman lafiyan nan ba inda za a yi in ba tare da maganan addini ba addini abu ne mai kyau wanda shi Allah ya albarkace mu da shi krista da muslim addini ne masu muhimmanci a kasar najeriya amma a kwana a tashi sa aka fara samun damuwa tsakanin waɗannan addinin. Mm. kada mu manta akwai waɗansu addinai mm. na gargajiya mm. amma su ba su magana sai muka gane cewa da muna zaman tare ko addini na daban da naki mm. da nashi mm. sai an tashi kawai aka waye gari rikici ya tashi sai aka kawo maganan addini mm. ina so in jawo hankalinmu ne kafin in je wannan tambayan da kike da za a iya samu ana tashin hankali kuma tashi hankalin ba za ki samu maganan addini ba ne ya kawo amma kafin ki hankara za a kawo addini ta juya ciki so a cikin tafiyan da muke yi maganar tafiyan zaman lafiya musamman daga jdpc na aiki da department da ake kiranta eh, peace building and conflict transformation mm-hmm. wannan kungiyar tana karkashin catholic archdiocese mun gane cewa ba za a taba iya a yi maganan zaman lafiya a kwanakin nan ba in ba tare da taba maganan addini mm. musamman yancin addini mm. to kin gan inda muke samu jama'a kuma ya zama mana babban abu ne mu ci gaba da tattaunawa mm. akan wannan abu kuma maganar zaman lafiya in ba an kawo an wahatar ma da jama'a da kai akan maganar yancin addini to za mu samu damu wato dai na fahimce ka kowa a bar shi ya yi abin da yake bukata ba lallai idan kai kana wannan addini wani ya ce maka lallai abin da kake yin nan ba daidai ba ne ai muka koma cikin constitution ma na najeriya mm. akwai section da ta ce freedom of association mm. duk kungiyar da na ga dama kungiyar da na san cewa ba za mm. ta kawo damu a gari ba mm. kowa yana da yanci ya bi addinin da ya gan ya fi mai ba tare da ta ma mutum yanzu a ce eh, eh, eh, kana krista sai ka ga wani yana addinin gargajiya kenan baka da hurumin ka ce mashi wannan abin da kake yi ba daidai ba ne kamar yadda na faɗa na ce in dai wannan addinin mm. ba addini ne bane wanda yake kawo tashi hankali mm. ba tare da sanata ma mutum mm. ya ci gaba da addinin shi ban ci gaba da nawa sai dai ko ka bi shi a hankali ka hankali ra'ayi ne eh. in kana so mutum ya dawo addinin ka ra'ayin shi ne ya zaba ba tare da tilasa mashi cewa dole ne ka bi addinin na wato inda muke samu illa inda muke samu matsala To shi kenan a ah, na gode. Barin koma gare ka Alhaji Salis Bashir a ah, kai ma duk aikin da kuke yi kenan na san shekara da shekaru kun saba yin wannan aiki na zaman lafiya ta yaya batun tattaunawa musamman tsakanin addinan nan ke taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya. alhamdulillah mm. na yi godiya bisa wannan tambaya da kika yi mm. sa'annan kuma ga dukkanin masu sauraro yana da kyau mu fahimta kamar yadda shi ɗan uwa ya yi bayani mm. addini ra'ayi ne kamar yadda ya faɗa hmm. irin nashi fahimta hmm. ra'ayi a nan shine abinda ake so ka gane idan wani ya zaɓi ya yi wannan hmm. to ra'ayin shi ne ai kai ma kana da naka ra'ayi to ka je ka yi naka to mu a tsari na addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cikin alkur'ani cewa la ikraha fi dini ma'ana babu tilastawa a cikin addini mm. me yasa za a ce babu tilastawa shine wannan ra'ayin naka ko wannan hanyar da kai ka ɗauka ba za ka ce dole mm. sai kowa ya bar wanda shi ya zaɓa ya zo ya bi naka ba me ake nema a gurinka shine ka nuna mishi kyawawan ɗabi'u na wannan mm. addinin naka ana kiran mutane zuwa ga addini amma ba da faɗa ba ba da tashin hankali ba balle a tilasta musu za ka koya musu kyawawan ɗabi'u ne wanda kai addininka ya koya maka misali idan ka zamto mai gaskiya duk inda kai mu'amala da mutane za su ji sha'awar mm. in ka zamto mai haƙuri mm. in ka zamto mai kyauta mai ayyuka na alkhairi da dukkanin halaye masu kyau mm. to zai zamto kowaye ya yi mu'amala da kai zai dinga sha'awar wannan abin da kake yi kenan irin kungiyoyi da muke gani kamar masu tsatsauran ra'ayi waɗanda har suna tilasta mutane har suna kashe mutane a waɗansu wurare mm. ba daidai ba kenan ba sa bin abin da alkur'ani ya ce duk kungiyar da ta ce lallai sai ta tilasta mutane sun bi abin da take so to wannan ba addini ba ne mm. kai tsaye muna faɗa da babban murya cewa ba addinin musulunci ba ne domin addinin musulunci bai ce ka je ka tilasta wa kowa ba domin ya ishe mu babban abun koyi irin rayuwar da fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi da waɗanda suka yi zamani tare da shi ya zauna da wanda ba musulmi ba da kirista da yahudawa da ma waɗanda ba su da addini mm. kamar yadda a yanzu ake mm. kiransu masu gargajiya duka ya zauna da su kuma babu abin da ke tsakanin shi da su sai kyakkyawar mu'amala har a gidan shi akwai ɗaya daga cikin yaran aikin gidan shi wanda ba musulmi ba ba ma kirista ba ba yahude ne ya yi rashin lafiya Maza Allah sallallahu alaihi ya ce ku tashi mu je har gida mu je mu gaishe shi mm. duk zaman shi da yayi da shi bai taba ce mishi zo ka ba addini na ba ta tare da cewa shine annabin wannan zamani mm. wanda ya fi kowa kusanci da Allah amma bai yi amfani da wannan damar cewa tunda ina da wannan matsayi sai ka ba addini na ba hatta mutanen makka da ya zauna tare da su ba wanda ya tilastawa abin da yake daure ma mutane kai shine hmm. idan aka fara ba da misalai ta yaya mutane za su fahimci cewa abin can da aka yi a baya hmm. ya kamata shine za mu yi amfani da shi maimakon a ce a ana ba da abin da ya faru shekara ɗari da suka wuce a yanzu abin da yake eh, nan shine muke ganin ya kamata wato babban matsalan da aka samu shine waɗanda suke amfani da sunan addini mm. gurin shigar da gurɓatacciyar karantarwa mm-hmm. wannan duk tarihin da ake kawa cewa annabi ya yi rayuwa da mm. kaza ya yi kaza ya yi mm. kaza ba don komai ake kawo mana ba sai don mu ma mu siffantu mu ɗabi'antu da irin waɗannan halaye da yanda ya mm. zauna da wanda ba musulmi ba a lokacin shi tunda Allah ne ya ce mana mm. komai kuke so ku kwaikwaya na rayuwa mm. ku kalli rayuwar mazalla a ciki ta ishe ku duk abin da kuke nema shi yasa koyaushe ake ba da misali dan me dan a ɗauka a yi amfani da shi to sai aka samu wasu gurɓatattu wanda suna shiga cikin addinin su yi bincike su gano irin waɗannan halaye mm. sannan kuma yayin da za su isar da nasu saƙon gurɓataccen saƙo mm. sai su juya wannan ma'anar mm. zuwa abin da ya dace da zukatansu to ta nan ne ake ɓata karantarwa ta addini shi yasa ki ji ana cewa a cikin dukkanin addinai akwai mutanen kirki akwai kuma mutanen banza su mutanen kirki waɗanda suke isar da saƙon ainihin karantarwar wannan addini duka addinai kamar yadda ya faɗa ai dukkanmu da kirista da musulmi da bayahudi mm. kowa ka tambaye shi zai ce maka yana karkashin abrahamic religion mm. ma'ana addinin annabi ibrahim mm. to tushen addinin annabi ibrahim shine waɗannan kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye shi yasa idan aka samu gurbatattun malamai a mm. cikin dukkanin addinan mm. sai ki ga suna kautar da hankulan mutane mm. gurin nuna musu abin da bai dace ba na tsatsauran ra'ayi ko tilasta mutane ko aje ana kashe-kashe ana tilasta wa mutane sai sun yi abin da ba shi ra'ayinsu ya zaɓa musu ba. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji, nake cewa sai wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, zan zo muku da wani sabon shiri, mu huta lafiya.